Bismillahir Rahmanir Rahim. Sanadin caca, kashi na goma sha ɗaya. Yanzu shan ta zan fara wanke kayan nan? Kayana ma yanzu ba na iya wanke su. Hannayena ba za su iya gurza su su fita ba. Ina kuma ga wa'annan nan jins su anya zan iya wankewa? Saka su ne a cikin ruwa na zuba soda a kai na ajiye su. Idan sun jika sai na wanke. Tun da rana har dare, Idan na je wankewa ina fara mutsuka su sai ciwo ya ratsa ni. Haka zan ajiye su na tafi. Na ga ta na kam a gidan nan, ta ya zan rayu a haka? Da daddare haka nake ta yarfe hannu har bacci ya ɗauke ni. Yanzu lamarin ya kai ko ɗora sa a ƙasa idan zan yi sallah ba na iya yi. Ina ga ina je asibiti yanke su za a ce su daɗe. Ina ji ina gani za a mai da ni kuturwa? Gaskiya gobe dole na san abin yi. Washe gari da safe, na tashi na yin ƙura kenan na ji zut a marata. wata sabuwa kenan in ji 'yan caca. Wayyo, shi ma dai ciwon nan wannan watan da ya min uzuri mana. Kenan wasa-wasa na kusa wata a gidan nan. Yunƙura ne na tashi zaune ina cije baki, saboda riƙewa da marata ta yi gam. A daddafa na samu na je ban ɗaki, daga nan na dawo ɗaki na kwanta. Shigowar kursiya na gani ta ajiye min ɗumame, yau da masifa kenan, na faɗa a raina. Cinye tuwon nan zan yi ba zan bar shi ba. Idan kuma ta gano na cinye tuwonta ban mata wanke-wanke ba ban sanya za mu ƙare ba. Duk da ciwon da nake ji haka na daure na sauka ƙasan ɗakin. Na buɗe kwanan. Ido biyu muka da karin tuwo ɗaya. Dama kullum ɗayan take saka min kamar rai. Miyar babu daɗi haka na siɗe shi. Jinsa nake yi kamar nama saboda yunwa. Amai na fara ji yana taho min. Dan dama ko a gida haka nake yin al'adata da wuya. Kowane wata sai na sha wahala a ranar farko. Koma ne kan gadon inna, Na yi rigingina ina kallon sama, saboda aman ya koma. Idan na bari tuwon ya subuce daga cikina, ba san lokacin da zan samu wani abincin ba a yau. Goji a mahangar gani. Kwana goma kenan tun da muka tafi wajen aikin. Fasa banki muka je yi a gwagwalada. To bayan mun yi da alama 'yan sanda da sojoji sun sani da wuri. Hakan ne sa aikin namu ya ɓaci. Aka kashe wasu daga cikinmu, wasu kuma aka kama su. Ba mu fi mu huɗu ne muka tsira ba a cikin mutum sha biyar. Jeji muka fantsama da gudu. Har sannan kuwa ba mu jefar da kuɗin da muka ɗebo ba, yana wajen mu. A jejin muka ɓuya tsawon wannan lokacin, saboda neman da jami'an tsaro suke mana. Mun sha bakar wuya sannan muka dawo sansanin ƙungiyar. Masu jiran ƙofa ne suka buɗe mana muka shiga bayan sun gama bincike mu tukunna. A gajiye muka wuce inda oga yake muka jefa masa jakukkunan kuɗin. Sai da ya ƙare mana kallo sai kuma ya tuntsire da dariya yana nuna mu da hannu. Yayi kamar daƙiƙa biyar yana wannan dariyar Kana yi shiru yana goge hawayen da dariya ta saka shi. Kun gan ku kuwa? Ku kalle ku sai ka ce birarruka. Da kyau, da kyau. Ni ban yi zaton ma za ku tsira ba wallahi. Da na gaba ku dawo ba ina ce an kashe ku ne. Numfashi na ne ya fara sama-sama saboda baƙin ciki. Yayin da zuciyata ke raya min na kashe shi kawai ya daina numfashi. Sai dai haka na ɗan zuciya zuciyata ne masa tambaya. Me yasa kake tunanin za mu mutu? Saboda ni na kira 'yan sanda da sojoji na faɗa masa za ku yi fashi a banki. To ya kuka ji to? Duk lokacin da na ɗebi sababbin yara haka nake yi musu. Ta haka ne nake gane jarumtarsu. Shi yasa ba mu da mutane da yawa sai jarumai. Ya ka ji salo? Tun kafin ya gama magana na kai masa wani farmaki. Pit na so na yanke makogaransa. Sai dai da yake ya san dabarun faɗa ya goce da sauri. Na same shi a jijiyoyin wuyansa na dama. Ihu ya saka yana dafe wuyan, yayin da jini ya fara tsartuwa yana wanke rigar jikinsa. Yaran da suke wajen da gudu suka ɗauke shi zuwa wani waje da ban san ina ba ne. Yayin da ni kuma wasu suka rirrike ni zuwa wani ɗaki mai kama da prison. Ido na a tsaye yake kyam, babu alama tsoro ko kuma nadama abin da na yi masa. Hasali ma takaici na ji da ban yanke masa makogaro ba. Ina nan a cikin sel ɗin har tsawon kwanaki hudu. Waɗanda suka kawo ni wajen ne suka fito da ni. Kaya suka miƙo min iri ɗaya da wanda uga yake sakawa. Cikin girmamawa suka miƙa min kayan tare da yi min alamun na biyo su. wani ɗaki suka nuna min na shiga akwai gado a ciki da kuma ban ɗaki ba laifi ya yi kyau kam wanka ne na wanke wannan dauɗar jejin duk da dama ni ba wani gwanin tsafta ba ne amma na ji daɗi sosai kayan da suka bani na saka kana na fito ci gaba ne da bin bayan samu maka zojen da aka tara mu da farko maimakon oganmu yanzu wani mutum ne sanye da sut akan kujerar ba shi da siffar ƙarfi amma kuma yana da siffar sanin kan duniya a fuskarsa sannan kuma kana ganin sa kasan kuɗi ya zauna masa murmushi yayi kana min alama da na matso ba musu kuwa nima cikin nuna isata na matsa sa goje kake da suna ko ka burge ni sosai ka burge ni da jarumtar da ka nuna jiya wanda hakan yasa na baka matsayin sa shi yasa ka ganka da wayannan kaya sai dai tsallan da kai ya kawo ka dab da bakin rijiya idan ka sake yin irin irinsa zaka ji ka a ciki tsindin wanda zaka iya yin dubu baka fito ba ni ne shugaba na uku da ake cewa za ku haɗu da shi idan kun tsallake aikin farko A sama na akwai shugabanni biyu. Ni na biyun na sani, ban san na farkon ba. Shugaba na biyu ne kawai ya san wane ne na uku. Don haka barkanka da zamowa na hannun dama na. Tafi ya fara yi yayin da sauran 'yan ƙungiyar ma suka fara. Lalle wajen nan akwai haɗari. Jiya jiyan nan na lahanta shugabansu har sun mai da ni a matsayinsa? Gyara tsayuwa ta ne bayan sun gama tafin. To na gode shugaba da wannan karramawar. Amma batun rijiya ni dama da na so yin tsallan ba nufi na zuwa bakin rijiya ba. kai ne ka kai ni wajen rijiyar da haka yin tsalle na na faɗa rijiyar ma duk yana ka. mun tafi akan zami sati ɗaya gashi mun yi sati biyu bamu koma gida ba kar ka damu da wannan kowa zai iya tafiya gida yanzu aikin nan ya gamu saura kuma na gaba idan ya taso kuɗin da kuka samu nasarar ɗaukowa ƙungiya ba za ta karɓa ba an ba ku ku raba a tsakaninku ku ku ɗau kashi ɗaiɗai sai ku ba kashi biyu na ji daɗin kuɗin tun da dama abin da ya kawo ni kenan amma na yi mamaki da ban ji su a cikin raina sosai ba. Don tiri ɗin ya bani mota kyauta, sai dai na ce masa bana so. Don na kula ɗan tsorace yake da ni kan ne masa tawaye kamar oganmu. Amma ni ba shi ne a gabana ba sam. So nake na je na ga wace wani su tunga suke toyawa. Madadin haka wani na ɗauka a cikin mutanen wajen ya tuƙo ni zuwa garinmu, wanda yake district ne na Gwagwalada. Da daddare na iso, ban wuce gida ba sai kawai na nufi madakatar mu. Babu kowa, da haka kai tsaye ɗakina da yake cikin jejin na nufa. Jakar kuɗin na ajiye kawai ne kwanciya ta, saboda na rama bacin wahalar da ban yi ba kwana da kwanaki. Hasken ranar da ya hudo ta rufin ɗakin ne haska idona, wanda hakan ya sa ni in miƙa na tashi zaune. Fitowa ne daga cikin bukka na nufi kogi, wanda yake a ɗan gangare idan mutum ya yi tafiya. Na yi wanka ne alwala. Salloli biyu ake bi na isha da asuba, sai kuma a azahar wacce ake yi a lokacin. yana cikin yin sallah tun ya shigo bukkar. ganin ina sallah ya sa ya tafi na san abinci zai je ya kawo min bayan na gama na janyo jakar kuɗin da na zo da ita na buɗe ta akan buzin da yake tsakiyar ɗakin wasu kuɗin na ɗiba na zuba a ƙasa sauran kuma na basu a cikin jakar jakar aiki na ma ba zan koma da ita gida ba da anan zan basu tun gane ya shigo ya same ni ina rarraba kuɗin akan buzu kallo ɗaya musu ya kawar da idansa tare da miƙo min kwanon abincin da ya rugo Uga ga abinci, Ka dawo kuma babu magana sai kawai na ganka a jeji? Kamawa ta yi ne, a gajiya nake shi yasa ban shiga garin naku ba. Ya aikin da na barku da shi ya tafi. Ya tafi yadda ake so, kawai dai kuɗi ne bai bamu ba, ana wannan matsalar canjin kuɗin. Ga wannan, ka bi kan kowa da rabansa. Ni bar na wuce gida na canja kaya. Kuɗin na miƙa masa dami masu yawa, cikin fara'a da wace baki kuwa ya karɓa. Oga ta sami kenan, shi yasa fa muke yin ka, in ka samu kana yaga mana, ba kamar tsohon can ba da ka gama da shi. A ƙaramar jaka na saka sauran kuɗin da zan yi amfani da su na fito. Hanyar gida na nufa, kamar kullum kowa ya gani sai ya canja hanya. Ina shiga ƙofar tawo na ganta kaca-kaca. Yanda na tafi haka na dawo na same ta, babu abin da aka taɓa. Shi da alama an yi masa shara kamar sau ɗaya da na tafi. Na cije baki ina jijjiga kai, lalle ma yarinyar nan ta raina ni. Shirya kayan jikina ne na zuba su a gefe. Gajeren wando na da singlet nake nema, amma ban ga waɗanda nake son sakawa ba. Nan na tana su na cire a lokacin da zan tafi. Fitowa ne na nufi kewayen ta. Tana kallo na ta fara jujjuyawa. Gabanta ƙwarar, babu abinci ko kaɗan. Sai dai kuma amma babu rama a jikinta. To sai yaushe kenan take bata abinci ko dai ba bata bata nema. Ƙofar inan na shiga a zuciye. Me zan gani? Kaya na gani a cikin bokita an jiƙa su. Kuma in ba gizo ido na yake min ba, kaya na na gani a jike a cikin bokitan. sannan kuma wani irin wari suke fitarwa haka. Na san dai kayana duk dattinsa ba za su yi irin wannan warin ba. Dan takaici ban san lokacin da na bankaɗa labulen ɗakin in nan ba na shiga. A kwance take sai sharar bacci take yi hankalin ta kwance. Na cije baki tare da rintse ido. Zuciyata na ta farfasa yayin da kwakwalwata take kwaranyo min nau'in hukuncin da ya kamata na yi mata. Fita ne daga ɗakin na kira su durwa wanda na basu a wajen tunga. Ɗazu da suka ganni a hanya suka biyo ni. bokitin da ta cika kayan nawa na ɗauka na shiga da shi cikin ɗakin a raina ina faɗin yau zan ga wanda zai hana ni hukunta ki na daɗe ban ga wanda ya raina min hankali kamar ta ba Sumaima a mahangar gani bayan na gama cinye tuwon ina nan kwance na ji ya ta shigo cikin ɗakin Sumaima wai ki zo in ji gaji ki yi wanke wanke ko baki san hada kwanukan yin aurata a ciki ne? ki je ki ce mata yau ba zan iya aikin ba ba ni da lafiya Cabɗi! wallahi ba wani rashin lafiya baki da lafiya ne kika zauna kika cinye tuwon da na kawo miki ai wallahi sai na cewa gaji kin ce ba za ki bane tana gama faɗin hakan ta fita daga ɗakin na rintse ido na lokacin da na ji cikin nawa ya sake yin wata damƙa kamar zai cire ta ciki tun safe nake juye-juye a kan gado ba ne na samu bacci ba sai wajen azahar tukunna duk da baccin nawa yana cike da yunwa amma yana min daɗi sosai kamar daga sama na ji saukar ruwa a jikina wata ajiya zuciya na saki tare da tashi zauna ina rarraba ido Warin kashin shanu na ji a cikin gurin ya karaɗe ko ina da warin soda. Na tofar da wanda ya shiga bakina ina tari. Har sannan ban gama dawowa hayyaci na ba ballantana na ga waye aikata min hakan. Amma na san ba mai mun wannan aika aikar sai gaji. Jiyowa ne, sai dai maimakon gajin. Da fuskar kare muka fara haɗa ido yana min gurnani. Sai kuma wasu kafafu a tsaye. Bin su ne da kallo har zuwa sama. Idanuwa na suka haɗu da na goje, wanda kasan basa ta ƙara yawa. ga idan nan kamar na zaki ya ga abin farautarsa. Ihu nake sanyi ko zan tashi daga mafarkin da nake, amma kuma na san ba mafarki ba ne zahiri ne. Matsawa nake yi da baya har na kai jikin gini a kan gadon. Tunda na san shi ne ban sake daga idona na kalle shi ba. Magana ya fara yi da wannan magana ta mai diri. Yaushe na taɓa miki wasan da zaki raina ne? Shin abin da na saka ki kenan dama da na tafi? Na ce miki kada ki karya doka ko ɗaya daga cikin ayyukan da na saka ki, amma shi ne ma baki taɓa ko guda ɗaya ba ko? wato duk abin da zan yi na daɗe ban yi ba ko don Allah ka yi haƙuri wallahi fusgo na ya jefar da ni a tsakiyar ɗakin na wanda karkarwa babu abin da yake saboda tsabar razana da na jini na ya tsinke sai zuba yake ya ɓata kan gadon da kuma jikina na san ya gani amma ko a jikinsa Allah ya sa ma ya san menene ki rufe min baki kada ki kuskura ki ambaci kalmar da na tsani jinta idan an mun laifi Kun ce sarƙar jikin karen ya fara yi da alama ban zai yi da shi ya fiffige ni. Ai kuwa hakan ne, don kunce shi yana shirin barin ɗakin. Wani takaici gami da bakin ciki suka toka min makoshi. Take ko saka yi nasarar kawar da tsoron da ke cikin zuciyata. Ya zama na haushinsa da kuma mamakin irin halinsa sun fi gaban tsoron da nake yi masa. Wannan ba mutum ba ne. Ta mutum zai dinga jin tsoron halitta irin wannan ma? Dakata, kada ka fita. Ni kaina na yi mamakin umarnin da na bashi. Yaushe na samu wannan jarumtar haka? tsayawa kuwa yi bai fita ba ba wai umarnin da na bashi wani ya sa shi tsayawar sai dai mamakin da ya cika shi juyowa tare da daga gida yana kallo na yayin da ni ma na daga na idan na saka shi a cikin nasa sako nake son isarwa ga ruhinsa ba wai shi ba sakon kuma ba zai kai inda nake so ba idan ba idansa nake kalla ba ba dai kashe ni kake so ka yi ba idan kashe ni zaka yi ka kashe ni da kanka ba sai ka sa halittar da bata yi wa Allah komai ba daukar raina na ga abubuwa da yawa a rayuwata sannan duk da bani da galihu a duk inda na je amma hakan ba shi zai sa na kasa tsarewa kaina darajar da Allah ya bani ta ya mace ba bana fatan labarin mutuwa ta yaɗu cewa kare ne ya yi ya gana a ɗaki har na mutu wanda mutane su ce mijinta ne ya yanka ta wanda bai san cinta ba bai san shanta ba bai sanya ta kwana ko ta tashi ba sa ta fi ta daraja dan kawai ya yi tafiyar da bata san ya tafi ba ya dawo ya ga bata yi aikin da ya saka ta ba bai tambayi dalili ba kawai sai ya yanka ta a wannan tafiyar bai aje mata abinci ba ko kuɗin magani sannan bai bata izinin tafiya ko ina ba Shin dutse ya ajiye ko me? Saniyarsa ya fi damuwa da ita akan a bata abinci, amma matar da ya ajiye ko oho. Duk da haka ta yi iya ta wajen ganin ta cika umarnin da ya bata, amma jama'ar gidansa sun ki bari ta cika shi ɗin. Shi kuma bai nemi sanin dalili ba, hukunci kawai iya zartarwa na son kansa. Kuka ne ya kubce min na abubuwan da suka faru a gidan wanda suka dawo min cikin kai. Indiya wannan rayuwa ce mai kamata ta mutanen farko, to wallahi ka kashe ni kawai goje, bana tsoro. duk hukuncin da zaka min na daɗe da sanin makamancinsa. Kaya kake magana akai kuma 'ya'yan gaji ne suka zuba a kewayen saniya. Na kasa wankewa ne saboda hannaye na ciwo ne da su. Ba zan iya ba. Ka ɗau raina kawai kamar yadda kake ikirari ko yaushe. Ka ɗauka kawai na huta. Dama tun da nake me na taɓa tsinta na farin ciki a cikin duniyan nan ne. Kullum zillumin me zai faru nake yi. In baka kashe ni ba ma yunwa ciki na za ta kashe ni. Gaji ba za ta sake bani abinci ba na sani saboda ba zan iya mata aikin da sai na yi take bani ba. Da haka ni gwanda baka kashe ni kafin yunwar ta kashe ni. Rarrafawa ne na riƙe ƙafar wandonsa. Har raina na gaji da wannan rayuwar. Jikina karkarwa yake yi na wuya ga kuma kukan da nake yi. Karen da yake gefe na sai gurnani yake, amma ba ta shi nake ba. Na daina ma jin tsoronsa. Mai jiran mutuwa wani tsoro zai ji. Tashi. Ki tashi na ce. Abin da yake umarta ta da na yin ba zan iya yi ba, amma dai na ce bari na gwada na gani. miƙewa ne daga rarrafan ina so na tsaya akan ƙafata wani irin zu jiri ya ɗebe ni kankace mai ido na ya rufe sai ji na ne a hannun mutum ba a tsakar ɗakin ba nauyi idanuwa na suke min amma haka na dage na buɗe su akan farin silin idanuwa na suka sauka fanka tana yi walwal a sama na na kai-kai kai na gefe na kalla windo na gani na gilas ga kuma farin fenti na shiga tunanin shin ina ne nan yunkurin tashi ne sai na ji hannuna a daure Hannayen na kalla an daddaure su da bandeji, da alama magani aka saka min. To waye min wannan aikin? Allura na gani a ɗaya hannun na wata igiya ta yi sama, ruwa yana shiga jikina. A asibiti nake wai? Na tambaya a raina. Gyaran murya na ji a gefe, hakan ne sa na kalli gefe inda na ji sautin yana tahowa. Mutum ne akan kujera a zaune, tun ɗazi yake kallo na ban makula ba. Yar razana ne ganin ya kafe ni da ido. bisa kika taba abin da kika san jikinki baya so? soda ce. Ban tambaye ki menene ba. Cewa ne me yasa kika yi amfani da ita bayan kin san jikin jikinki baya so. Tun ga ya faɗa min cewa da ya baki dubu biyu. Me kika siya to? Mm, na ajiye ban gani ba, wanda na siya kuma ‘ya'yan gaji sun sace, sannan sun ɗauke wanda kika siya. Ko ba haka ba ne? Sannan kayana ma su ne suka saka a wajen saniya. Nan ma ɗaga masa kai kawai na yi, tun da hakan ne kuma ya riga ya gane. Wajibi ne na gyara setin gidan nan, Ke kuma kina zaune suka yi miki hakan ke ga asararriya ko? Tunda kin tashi bari na je na dawo. Ga abinci nan a gefen gado ki ciki gyara jikinki. Zan dawo na mai da ke gida idan na gama abin da zan yi. Nan ma ɗaga masa kai kawai na sake yi. Ba kya magana ne? zuban tambaye ki ba kika yi ta faɗi ba a tambaye ka ba. Yanzu kuma kin koma kurmiya? Yana gama faɗin hakan cikin tafiyarsa ta isa ya fita. Mamaki ya rufe ni. Anya ko ba mafarki nake ba? Wai asibiti ya kawo ni? Ledar da ya kawo min na buɗe, Maltina ce a ciki da madara fik sai kuma magani. Ɗaya leda kuma indomi ce aka soya ta da kwai. To, ikon Allah. Sumaima za ta ci daɗi kenan. Na faɗa a raina ban san san da murmushi ya kubce min ba. Zamana na gyara a tsakiyar gadon na saka wa'annan kayan a gabana. Sai da na cinye indomin tas kafin na buɗe fik ɗin. Ita ma na gama da ita na ɗauko maltinar. Sai dai ita ban sha da yawa ba na ajiye don ba ta yi min daɗi sosai kamar waccan madarar ba. Wata nurse ta shigo ɗakin hannunta ɗauke da littafi tana rubutu. Mrs. Goje ruwanki ya ƙare ko? Ta faɗa tana kallon hannuna na hagu. Oh, ni na ma manta da ruwan da yake shiga jikina ma. Matsawa ta kusa da ni ta zare min ruwan. Iyaka nula kawai ta bari a jiki. Ta yi min murmushi da muka haɗa ido. Kin burge ni wallahi, ba ki da lafiya amma kin cinye abincin ki tas. Kunya ce ta kama ni, hakan ya sa na sunkuyar da kai. Bata san rabona da in ci abincin da ya ishe ni ba har na manta. Kar ki damu babu wata matsala. Tunda kina cin abinci sosai ba sai an ƙara sa miki wani ruwan ba. Ga magungunan kenan da zaki dinga sha da shafawa duk ya siyo miki ɗazu. Sai ki dinga kulawa sosai, kar ki ƙara taɓa abin da ki baya so. Daga mata kai ne alamar na fahimta. Har ta zo fita ta sake dawowa. Yauwa, ya kawo kaya ya ce ki canza. Da haka idan kin gama kin tsawa ki zo ofis mu. Yana nan daga gefe da kin fito, sai ki wanka, ya ce yana zuwa yanzu. To ba komai na gama ai bari kawai mu tafi. Banta ne a baya a hankali har muka isa ofis ɗin nasu da ta ce, A matsayina na san ban kai a ni ɓangaren ma'aikatan jinya ne wanka ba. Ya danganta ne da wanda ya kawo ni shi yasa. Bayan na fito daga wankan ta sake sauya min bandejin hannuna. A nan ne ma na ga ashe sun ɗaɗɗaye fatar hannun. doguwar riga ta miƙo min marun mai kyau da mayafinta, sai pants da kuma pad. Karɓa ne na koma ban ɗakin na shirya kafin na sake fitowa. Kasancewar in iya surutu ba, musamman da wanda ban sani ba, shi yasa na zauna ne shiru. Muna nan zaune kaman kurame na ji muryar goje suna magana da wata nos. Lokacin ana kiran magariba a wasu masallatan. Yana shigowa da ni muka haɗa ido. Na yi saurin kawar da kai. A raina na fara jin tsoron karfa sai mun je gida ya casa ni. Da na tuno rashin kunya da na masa ajiya. Sai na ce ki fito sannan za ki zo mu tafi? Ko ba ki ganni ba ne? A'a, na gan ka. Bin sanai a baya kaman jela, ina ta kakkare jikina saboda mayafin ba shi da girma, dan ma dare ya ɗan fara shiga. Wani mashin na gamin nufa sabo, irin bajaj ɗin nan mai babban mazauni a baya. Sai da yaho ya fara diri sannan na hau bayan. Rike shi ne kamkam saboda ban saba hawa irin mashin ɗin ba. Ina jin shi hatsaki yayi a hankali, amma bai ce komai ba. A hankali yake tafiya, wanda na san saboda ni yake hakan, har muka iso gida. Sauka ne daga kan mashin ɗin ina rarraba ido. Na gode, na faɗa a hankali. Bai kalli inda nake ba na ya amsa duk da na san ya ji ni sarai. Kafe mashin ɗin ya yi nufi cikin gidan. Ni ma na bi shi a baya. Mamaki ya bani ganin ba hanyar ɗakin ya yi ba. Ɗakin ya shiga ya tattaro kayansa da ya juye a jikina. har da zanin gadon da na bata da jini da kuma ruwan da ya zuba ya tattaro su ya fito da su waje. Ɗakinsa ya sake shiga sai gashi da bargonsa da zanin gadonsa. Kayan duk ya tattara ya zube su a gabana. Ni dai ina nan tsaye ina kallon su. Jikina har ya fara karkarwa. Kadai a daren nan yake nufin zan wanke uban kayan nan. Wucewa ya shiga kofar gaji. Can sai gashi ya fito Atika tana bin su a baya ita da kursiya. Asiyar ta ci kwalliya da alama fita za ta yi a daren. Dukkaninsu jeruwa suka yi a gefe na suna kallon sa. Ku ɗauki wannan kayan ku wanke su a daren nan. Idan har suka kai gobe ba ku gama ba, wallahi kun ji na rantse. sai na ɗaure ku na tsawon sati ba ku ga rana ba. Sannan idan kun gama ku cika min randata da ruwa. Sakin baki dukkaninmu muka yi muna kallonsa. Hanyar sai ya nufi hankalinsa kwance. Bayan ya tafi, Adaka ta juyo tana kallona. Wannan aikin ki ne ko? Ke ma nan tantiriya ko? Wato bari ki juya shi shi kuma ya juya mu. To wallahi baki isa ba. Don ko ke zaki sha wahala ma idan hakan za a yi. Ina zai tafi ya barki a gidan nan. Menene? Me na ji ana cewa ne? Ke kan ba fita zaki bane me kika tsaya yi anan? Ko ta dawo ne dama ba mutuwa ta ba da muka ga ya fita da ita a hannu. Kallon gaji nake da ta saka wani figalallen hijabi da wani zanin ta mai kama da tarikwatan wando. Wai a hakan sallan magariba ta dungura. Wato da suka ga ya fita da ni ɗazu so suka yi a ce na mutu. Menene yau bayan Allah nan ne suka tsane ni haka? Ganin gaji ta fito ya sa Atika rushewa da kuka tana bubuga kafa, kamar ba ita ce take magana yanzu ba cikin tsiwa. Ga jikin ji wani sabon salon iskanci? Ɗazu da kika ga ya fita da ita ashe suman ƙarya ta yi. Suka tafi ta je ta kitsa masa munafurci. Yana shigowa ya jibgo mana uban wankin nan wai sai mun yi shi a daren nan. Ni da nawa ma ba wankewa nake yi ba zai ce ne mata wani wanki da nasa? Ni kam wallahi gaji ba zan iya ba. Allah gaji ki dau mataki. Atika ta faɗa tana rushewa da kukan munafurci. Ke ‘yan me kike cewa? A yi mata wanki? Akan uban me za a mai da ‘ya'yana bayan ki? ‘Yar gwamna ce ke ko ‘yar sarki? to wallahi ba zai yiwu ba komai za a yi a gidan nan sai dai a yi kuma kwanan ki a gidan nan babu shi idan yunwa ma za ta kashe ki sai dai ta kashe ki ni dai ina nan tsaye ina jin su ganin jiri yana ɗiba na yasa na juya zan shiga ɗaki gaji ce ta fusgo ni baya har ina shirin faɗuwa. da ƙyar na tsaya akan kafafuna ta ɗaga hannu za ta shirara min mari da sauri na rufe ido na ina jira na ji ta wani bangare marin zai sauko na ji ƙaran marin amma kuma ban ji shi a kumatuna ba Kambu, ni kama ragoje, ina mata kawun naka zaka ka mare ni? Saboda kai! Wani marin ya sake kifa mata a wani kuncin daidai buɗe na Kut, dama gaji ya mara? Mata kawun nasa? Na faɗa a raina ina zare ido. Ko na ƙara miki ne? Ko kuma saboda kun raina na sa ku aiki maimakon ku shine kuka tsaya kuna zage-zage ko? Ku faɗa min ni da na saka ku kuke zagi ko kuma ita. Duk ina sane da abin da kuka aikata bana nan. har kayana kuka ɗauka kuka sa a wajen kashin shanu ko? Daga yau aikin gidan nan kaf na sake ganin wanda ya sa ta ta yi masa. Sai na ci cire masa kafafu da hannaye. In ya so a yi masa aikin da dalili. Kwafaye mai ƙarfi ya fita waje yana ta huce. Ko ni ina ganin ta kaina a gidan nan, ko ina ba sauki? Da ake na wuce na barsa a wajen duk yadda za su yi ma su yi. Can wajen goman dare hannaye bacci na ji ana buga ƙofar tawa. Buɗewa ne muka haɗa ido da shi, ya miƙo min leda da ke hannunsa